ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون ba duka ma'abota littafi suka zama ɗaya ba a cikin halayensu. Daga cikinsu akwai wasu jama'a da suke tsaye akan addinin Allah, suna bin umarnin Allah, suna barin abin da ya hana, suna karanta ayoyin Allah a cikin dare, suna yin sallah. Waɗannan jama'a sun kasance tun gabanin aiko annabi Muhammad, wanda kuma ya riski aiko da manzon Allah daga cikinsu ya musulunta.